tafiya ga bebe kike ta fama nema na sai ka ce kuɗi. Dama ina so mu yi magana da ke mai muhimmanci ne. A zaune za mu yi ko a zaune ko a kuma a kwance bebi ko sai mun shiga daga ciki na bebi. A'a ba haka nake nufi ba dama babana ne ya ce idan da gaske kake ka fito. Na fito bebi ni ne ba a ciki nake ba yanzu a waje nake bebi. A waje nake. Dan ba haka nake nufi ba babana ne ya shekaru ka baba. baby gaskiya ni ne ba mara kunya ba ne saboda baba na tsoho ne wallahi ba zan iya turo shi ba ina turo shi wallahi kashin bayansa ke ji ni ya kare <laughs> baby wallahi ni ba mara kunya ba ne wallahi baba na tsoho ne ina turo shi sai da ke ji kan yadda kashin bayan nan nasa yake nan ai <laughs> ta nishaɗi ya muke da mu sa ku farin ciki a kowane lokaci ku dai ku je YouTube domin ku nuna karantina Hausa TV domin mu ba ku dariya kai har ma da sa ku hawaye amma mai gida ka tanadar uwar gida maganin ciwon ciki dan na san sai ya faru